Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم An kamo Radio Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na mu koma noma. bayan su kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 28 ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1439 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Ramadan shekara ta uku hijira kamariya aka haifi Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib alaihi salam limami na biyu daga cikin limaman Ahlul Bait a birnin Madina Imam Hassan alaihi salam wanda ake wa lakabi da almashi ta ba ya tashi a gaban kakansa manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya tsakaka da kuma mahaifinsa Imam Ali alaihi salam da mahaifiyarsa Sayyida Fatimatu Zahra salamullahi alaiha bayan shahadar imam ali alaihi salam a shekara ta arba'in hijira kamariya musulmi sun yi ma imam hassan alaihi salam mubaya'a amma daga bayan ma'awiya dan abu sufyan ya rudi da yawa daga cikin musulmi inda ya karkatar da hankulan su daga imam hassan alaihi salam da ma zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga zuriyar bani umayya waɗanda sa kwace halifancin musulmi suka mayar da shi sarauta irin ta sarakunan jahiliya imam hassan alaihi salam ya kasance mai tsananin hakuri da tsoron allah kamar yadda kuma ya kasance mai bayyana hakikanin koyarwar manzon allah a aikace ya kasance abin buga misali ta fuskar kyawawan halaye shine wanda ya fi kowa ilimi a zamaninsa kasantuwarsa ya samu tarbiyyarsa da iliminsa ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mahaifinsa Imam Ali alaihi salam da mahaifiyarsa Sayyida Fatimatu Zahra alaihi salam ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shahadar Imam Hassan alaihi salam dan uwansa Imam Hussein alaihi salam ya ci gaba da gwagwarmaya da azzaluman sarakunan Bani Umayya har zuwa lokacin da shi ma ya shahada a hannun sojojin Yazid dan Muawiya a shekara ta 61 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 464 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilun shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirista mabiya ɗariƙar katolika a birnin augsburg na ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin pope pile na hudu a karan farko wannan majalisa ta kada ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa a mayar musu da dukkanin ƙaddurorinsu da aka kwace sai dai hukuncin wannan majalisa ba aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa ko bayan fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaƙi tsakanin mabiya ɗariƙar katolika da kuma protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen turai. da karshe masu saurari ko san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa ƙasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da har-haren ne akan al'ummar ƙasar dominican bisa hujjar cewa tana kare 'yan kasar ta waɗanda suke cikin kasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na sojoji wanda ya fuskanci boran al'umma bayan wani lokaci kuma wasu daga cikin sojojin kasar. sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin kama karya da suke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da ƙarshe dai al'ummar ƙasar ta samu nasara ta kifar da mahukunta kama karya ganin haka sai amurka ta tura sojoji 1,500 da sunan kare 'yan kasar da suke cikin kasar amma bayan wani lokaci kaɗan sai ta ƙara yawan sojojinta da suka kai kimanin 40,000 zuwa kasar ta dominican domin mamaye ta amma makon turjiya da al'ummar kasar suka yi da kuma haɗa kai da wasu sojoji da suka goyi bayan boron al'umma sun kori sojojin amurka daga kasar su Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

masu sauraro da fatan ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga kanun labaran. jagoran juyin jihar musulunci na iran ya aike da saƙon fatan samun nasara ga ƙungiyoyin gwagwarmar falastinawa da kuma na hezbollah shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bukaci amurka ta duba yiwuwar mayar da harkwatar rundunar sojinta mai kula da afirka zuwa nahiyar shugaban majalisar rukun kwaryar soja a kasar chadi ya yi wa 'yan kasar jawabi a karan farko Tun ziga cikakkun labaran jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya aiki da sakon fatan samun nasara ga kungiyoyin gwagwarmar falastinawa na hamas da kuma hezbollah ta kasar lebanon a cikin sakonnin biyu da ya aiki jagoran ya yi wa kungiyoyin fatan alheri da kuma cimma nasara a gwagwarmayar da suke ta kare yankunan su da kuma raunana game da palestino jagoran ya mika godiya ga shugaban kungiyar hamas ismail haniye da kuma nuna goyon bayan iran ga al'ummar palestino da ke fafatukar kare yankunansu daga mamayar isra'ila jagoran ya kuma ce ya samu sakonnin ta'aziyya da kungiyoyin suka aike masa game da rasuwar mataimakin shugaban rundunar kare juyin juhar musulunci ta iran muhammad hezaji wanda ya rasu a makon da ya gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya bukaci amurka da ta duba yiwuwar mayar da harkwatar rundunar sojojinta mai kula da afirka zuwa afirka daga jamus domin karfafa kokarin da ake na tabbatar da tsaro a nahiyar wata sanarwa da fadar shugaban najeriya ta fitar ta ce shugaba muhammadu buhari na bayar da shawarar ce ya ba da shawarar ce yayin wani taro da kafar bidiyo da yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce bisa la'akari da karuwar kalubalen tsaro a yankin yammaci da tsakiyar afirka da kuma gabar tekun gini da yankin tafkin chad da kuma sahel akwai buƙatar amurka ta duba yiwuwar mayar da mazaunin hedkwatar rundunar ta afirkom zuwa afirka kuma kusa da inda ake fafatawa yankunan da shugaban na najeriya ya ambato sun shafe lokaci mai tsawo suna fama da matsalolin tsaro da suka hada da na 'yan tawaye da masu tsoron ra'ayi da satar mutane da fashi da makami bugu da kare muhammadu buhari ya ce goyon bayan manyan abokan hulɗa na da mahimmanci gayan bisa la'akari da cewa tasirin rashin tsaron zai shafi dukkan kasashe don haka yana da mahimmanci hada karfi da karfe tsakanin dukkan kasashe domin kawo ƙarshen matsalolin na tsaro to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voa daga birnin tehran shugaban kwamitin soji na wucin gadi muhammad idris debi a kasar chadi ya yi jawabi karan farko a matsayinsa na shugaban kasar da ya kira ga jama'ar kasar da su kara hada kansu don magance mawuyacin halin da ake ciki yana mai cewa kasar za ta ci gaba da dakile ta'addanci da sauke yaunin da ke wuyanta na gudanar da harkokin siyasar kasa da kasa cikin jawabin da ya gabatar jiya muhammad idris debi ya ce saboda shugaban majalisar dokokin kasar ya yi watsi da ikonsa na ci gaba da rike mukaminsa ne ya sa aka kafa kwamitin mulkin soja na wucin gadi don magance matsalar da ake fuskanta yanzu kuma burin kafuwar sa shine ya tabbatar da ikon mulkin kasar da tsoronta a cewarsa ana shirin muhawara tsakanin bangarori daban-daban dangane da kwamitin mulkin na lokacin wucin gadi kuma za a shigar da duk wani aikin da ke da alaka da morar kasa cikin shawarwarin yana mai cewa gwamnati za ta sanar da hakikanin ajandarta ya ce firaministan wucin gadi da kwamitin mulki na wucin gadi ya nada zai kafa wata gwamnati ta wucin gadi da za ta taimaka ga samun sulhu a ƙasar kuma hukumar kafa dokoki ta wucin gadi da za a kafa za ta hatsai da sabon tsarin mulkin kasar inda za a zaɓi mambobin kwamitin daga ɓangarorin wurare daban-daban jawabin na muhammad idris na zuwa ne bayan zanga-zangar ta barke a kasar jiya ta adawa da majalisar mulkin soji inda akalla mutane biyar suka rasa kansu ko a wani larabar ma kungiyoyin farar hula da kuma 'yan adawa sun buƙaci sake fitowa domin gudanar da wata zanga-zangar ƙungiyar ƙawancen bunƙasa aikin gona ta afirka da ke nairobi agra game da abokan hulɗa sun kaddamar da wata cibiya ta ba da horo ga shugabanni a fannin aikin gona a nahiyar a cewar ƙungiyar ta agra cibiyar shugabannin aikin gona ta cala za ta kasance a matsayin wata cibiyar ba da horo da musayar ilimi da nufin kawo sauye-sauye don bunƙasa tsarin samar da abinci a nahiyar shugabar kungiyar ta agra agnes kalibata ta ce ta ce kwarewar da suka samu ta a agra ta koyar da su cewa muddin ana son cimma nasarar samar da abinci a afirka da kuma cimma nasarar bunƙasa tattalin arzikin nahiyar tilas ne a samu shugabanni masu kishi masu mayar da hankali da yin haɗin gwiwa waɗanda a shirye suke su gabatar da sabbin dabarun bunƙasa aikin gona mafi dacewa da yanayin muhalli ta hanyar haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki daga dukkan fannoni Ms. Eh, Kadi Bata ta bayyana cewa shugabanci na gari shine jigo wajen taimakawa kasashen Afirka magance dukkan barazanar da ke shafar fannin aikin gona kamar matsalolin sauyin yanayi da matsalar gibin ciniki da koma bayan ingancin kasar noma. bangarorin masu ba da tallafi ne suka samar da kudaden kafa cibiyar horar da shugabannin aikin gonar ta afirka da nufin gina tsari mai inganci da musayar fasahohin da ake bukata wajen bunƙasa samar da abinci a nahiyar ta afirka to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan tumarila bayan da aka ji labaran duniyar yanzu kuma sai bangaren taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin namu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu batutuwa daban-daban da suka shafi harkar noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta ne daga Najeriya inda hukumar da take kula da harkar irin shuka a ƙasar ta gargaɗi masu sayarwa da manoma gurɓataccen iri ko shiga cikin harkar samar da shi kanshi iri ɗin ba tare da bin ƙa'idoji ba. Hukumar da aka fi sani da NASC a takaice ta bakin babban daraktanta. ta dr philip ojo ta bayyana sayar da gurɓataccen iri a matsayin ɗaya daga cikin manyan laifuka kamar yadda yake a dokar iri ta ƙasa ya kuma ce babu wani mahaluki da yake da haƙƙin samar da irin shuka ko sayar da shi sai wanda ya rijista da wato wannan hukuma hakanan kuma aka bi matakan da aka shimfiɗa domin tabbatar da ingancin irin. hakanan kuma ya kara da cewa masu yin irin wannan danyen aiki su daina ko kuma su fuskanci fushin doka To har yanzu yana tarayyar najeriya inda ma'aikatar aikin gona ta kasar ta sanar da cewa ta karfafa manoma mata har su 7,500 a yankin arewa maso tsakiya da kayan aiki ma'aikatar aikin gona ta gwamnatin tarayyar najeriya din da kuma raya karkara ta sanar a ranar alhamis da ta gabata cewa ta karfafa mata manoma a yankin arewa maso tsakiya a ƙarƙashin taimakon corona domin a fito da mata manoma ɗin daga cikin koma bayan da suka fuskanta saboda ɓullar wannan annoba. To za mu tsallaka zuwa fagen ƙasa da ƙasa inda hukumar nan ta abinci ta duniya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da fawo ta fitar da wani rahoto akan yadda ƙananan manoma suke taka rawa wajen samar da abinci a duniya baki ɗaya. Inda ta ce ƙananan manoma ne ke samar da kaso ɗaya bisa uku na dukkanin abincin da ake amfani da shi a duniya. hukumar abincin ta duniya ta fawo ta bayyana wani nazari da ta yi nazarin ya bayyana cewa sai an hada gonaki biyar zuwa shida ne za su iya kai hekta biyu kuma wannan adadin yana a matsayin kaso sha biyu na dukkanin kasar noma da ake da ita a duniya sannan kuma ta kada cewa rawar da ƙananan manoma suke takawa ta bambanta daga wata ƙasa zuwa ƙasa kama daga brazil zuwa tarayyar najeriya da wasu ƙasashe na duniya wannan nazarin dai da aka fitar da shi yana sake jaddada rawar da ƙananan manoma suke takawa ne a ko'ina a duniya wajen samar da abinci da wadata duniya da shi. To masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a takaice. Sai dai kafin mu karkare da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jiwon a ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shirin mu koma hannu kenan tare da Mustapha Adam to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku sabon mawaƙi ne mai suna sinadar shande wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurari lafiya سرم قریبم خدای کاری بکن بال پرنده نشکنه بیا یه کاری بکن قایق من بی مقصده sina da shande kenan ya gabatar mana da wakar da yake dauke da ita da wani ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma da wanda kuka ji su ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng sauraron mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirye shiryen amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran Jun Jihar Musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya aiki da sakon fatan samun nasara ga ƙungiyoyin gwagwarmar Falastinawa na Hamas da kuma Hezbollah ta kasar Lebanon. A cikin sakonnin biyu da ya aiki jagoran ya yi wa ƙungiyoyin fatan alheri da kuma cimma nasara a gwagwarmayar da suke ta kare yankunan su da kuma raunana. game da palestino jagoran ya mika godiya ga shugaban kungiyar hamas ismail haniye da kuma nuna goyon bayan iran ga al'ummar palestino da ke fafatukar kare yankunansu daga mamayar isra'ila jagoran ya kuma ce ya samu sakonnin ta'aziyya da kungiyoyin suka aike masa game da rasuwar mataimakin shugaban rundunar kare juyin juhar musulunci ta iran muhammad hizaji wanda ya rasu a makon da ya gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci amurka da ta duba yiwuwar mayar da harkwatar rundunar sojojinta mai kula da afirka zuwa afirka daga shamus domin karfafa ƙoƙarin da ake na tabbatar da tsaro a nahiyar wata sanarwa da fadar shugaban najeriya ta fitar ta ce shugaba muhammadu buhari na bayar da shawarar ce ya ba da shawarar ce yayin wani taro da kafar bidiyo da yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken To kuma haka ne masu sauraro zan yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci wani sabon kuma sai can da mace idan an